suke um, kallo um, ka fara faɗa mana babban wato aikin ma hukumar taka to tunda eh, magana aka yi aka ce public hmm. public complaints hmm. to wani aiki ne wanda ba shi da iya hmm. cewa aka yi duk da mutum ya ji wani abu ya zo ya korafi abu ne wanda muka fi cikin mahalin eh, aiki da ba shi da gefe amma ka duba sashe na sha biyar Da sashi na tara ne abin da ya kafa dokar ya faɗi wasu abubuwa wanda suka fito karara abin da zamu yi misali an ce mu tabbatar da mu bari an zalunci wani ba za mu iya duba jami'an gwamnati ko ma'aikatan gwamnatin jiha ko ƙananan hukumomi mu tabbatar da cewar ba a bari bari an zalunci wani ba sannan karu ba sashe na sha biyar ya ce za mu yaƙi cin hanci da rashawa za mu shiga tsakanin al'umma za mu tabbatar da mun kare haƙƙin ɗan adam za mu yi abubuwa dai da yawa to in ka haɗo waɗannan abubuwan gaba ɗaya za ka iya cewa aikin hukumar nan a dunkule yake yana da yawa eh, a dunkule yana da yawa so inda muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi shine covid-19 eh, covid-19 da ta zo ta zo da ƙalubale kala-kala inda aka ce da mutane su zauna a gida kuma bayan an ce mutane su zauna a gida sai ya zama na cewar an tsinci kai a halin la haula wala quwata na farko dai babu kuɗi ba a fita ma a je a aiki to kaga babu kuɗi a hannun mutane na biyu kuma sai aka zo aka tsawwala farashin kayan abinci misali kamar a nan Kano an ce sukari ya kai har dubu ashirin da takwas abin da na ce an ce ni lauya ne hmm. duk abin da ba ni na je na tambaya ba hmm. zan ce an ce to an ce ya kai ashirin da takwas so abin ya zama mana da hankali ah, bayan wannan sai gwamnati ta zauna da 'yan kasuwa suke magana bayan sun yi magana da ƙarshe dai gwamnati ya dace mu mu duba mu shiga maganar mun yi amfani da sashi na sha ɗaya na dokar da aka yi ta wannan covid-19 din e, da shi muka yi a doron shi ne muka fara yin wani aiki muka fara bin sai da muka fara zagayawa supermarket da stores stores a cikin gari hmm. muka gano cewa kayan nan ne babu su a kasuwa to kaga tunda babu kayan nan a kasuwa duk inda muka je muka same shi a wani a wani store a fadin Kano to kuma wannan ya zama abin da ake cewa holding oye shi aka to shi kuma ta gwamnati kuma bisa sanin wannan doka sabon doka ta wannan da take kula da wannan cuta tana da karfin ifin ikon za ta kwace wannan kayan ta ba al'umma kyauta ma so sai muka yi wannan dabarar sai muka fara bi waya houses mun je waya houses biyu amma a cikin waya houses biyun nan da muka je mun samu kayayyaki da yawa to wannan kayayyakin da muka samu ah, shine wani abin da ya jawo mana ya kawo mana nasara na farko kafin ma mu zo tunda muna rige-rige da su wajen kwashe kayan a kawo su kasuwa tunda mu mun je mu za mu rufe ne mu tafi kotu to kuma sai zama zama da cewar ana rige-rige su kuma suna wanda muke suke muke zargin suna yin wannan hodin din suna kwashewa su kuma suna dawo da shi kasuwa to kafin ma mu zo zama to already dama farashin ya fara yin crash to nan da muka zauna aka yarjejeniya farashin sukari ya dawo dubu goma sha shida taliya ta sauko makaroni ya sauko na abin da ya rage shinkafa gafa to shinkafa tunda muna da milas wani manufacturer sun a jihar da yawa mm. kuma su yan kasuwa wanda ke sun yi maganar cewar ba a basu kayan ne sai muka kirawo su yan manufacturer sun musamman muka zauna da su muka ji to me nasu nasu ruwa a ciki to daga karshe dai muka cimma yarjejeniya da su cewar eh, za su rinka ba wa supermarket ga mm. kantunan yanzu kwanan eh, nan da kafin mu tashi daga office yanzu za mu yi population din suna yin kantinan da muka samu da supermarket waɗanda za a ba wa shinkafa tun muna alkawarin tirela talatin a du sati sannan kuma za a ba da wannan shinkafan ne a dubu goma sha biyar da ɗari biyar dubu sha biyar da ɗari biyar su kuma waɗanda aka bawa za su sai da ita dubu sha shida to kaga dai akalla an samu sauki a wannan abu nan kuma yanzu yaran ma a yanzu da nake maka maganar nan suna kasuwar singa suna suna surveillance kuma information din da yake zuwa mana shine ita kanta shinkafa ko a kasuwar ga wajen dilolin abinda take a tsadata dubu sha takwas amma dai ana sayan da itin dubu sha shidan a kasuwar a halin yanzu amma ba mu samu problem da su yan kasuwan ba saboda yanayin da aka tsinta akan dai ita shinkafa amma dai yanzu sun aiko mana da report muna kallon report yanzu ta dashboard yanzu yana nuna cewar har dubu sha shida sukari kuma yana nan stable dubu sha shidansa shinkafa dubu sha shida zuwa sha takwas shine rancin da take amma dai daga wannan abin zuwa yau zuwa gobe muke fara sa ran cewar za a fara fitar da waɗannan kayan zuwa supermarket so muna ganin daga nan zuwa sati ɗaya insha Allah ita ma farashin nata zai zama very sensible insha Allah to eh, ba wai mun raina wato kokarin hukumar taka ba amma dai a iya shinkafa aka tsaya ko ana sa ran wato eh, za a duba wasu kayan abincin musamman ma kamar sukari da ka ambata. Eh ai na yi maka bayani in dai da ka saurare na za ka ji na ce maka na ce ma sukari na ce ma eh. taliya na ce ma fulawa na ce ma makaroni. Eh. So so kusan kusan kusan kowanne irin abu akwai akwai nasarar da aka samu akai abin da yasa aka yi maganar sukari da shinkafa su ne suka dan yi tsada da yawa gaskiya ta kai level din da bauchi ake zuwa a ji a siyo sukari a zo Kano a sai da shi a cikin giwa amma yanzu mun yi nasara nasara mun yi nasara ana zuwa su kuma je a siyo shi a zo Kano a sayar shi so mun yi nasara gaskiya sosai ma kuwa wato eh, ban sani ba hukumar tako eh, har hayan wannan tana ta abu buɗe yake ga wato mutanen gari wanda suke ganin da akwai mutanen da suka ɓoye kayan abincin kamar na san wane ko akan ido na wane ya ɓoye kayan abinci wato in kawo muku rahoto ni ma in bada na gudunmuwa? Eh muna sha'awa ka san abin da yasa muke sha'awa? A'a. Yanzu dai bai dame mu ba dai farashi ya zama stable a kasuwa ba wanda zamu je mu kalle kantin. Na gane. Amma abin da yasa muke sha'awa wannan shine idan abin ya taso hmm. idan abin ya zo ya zama na cewar mun sami information kala-kala a ajiye wasu ma muna da masaniya har wajen jiha suke fita su je su aje. Eh. to duk muna da mun yi tanaji saboda ita doka ka gane ba wai ta na rarrashi take ba ita doka doka tirsasawa take a bita so ba rarrashi take ba saboda haka ni mu abin da muke so shine duk irin wani information din an ba mu intelligence ne zamu ta compile din shi nan da aka zo da irin wani yanayi na cewa kuma ina so ina so in faɗi wannan naga yanda ake ta magana yan kasuwa a cikin yan kasuwa akwai mutanen kirki ba kowanne ba ne ya zama mutumin banza kuma akalla a wannan yanayin da aka tsinci kai sun ba mu haɗin kai dole mu gode musu dole kuma mu faɗi cewar akalla koma babu komai kaga dai duka kesi nan da muka yi zuwa yanzu ba wanda muka je kota ciki to saboda haka al'umma su ba mu information kuma ba mun kokarin hada adawa ne da ainihin yan kasuwa da al'umma ba mu dai da muka ce muka ce yawancin mutane suna bugo mun waya suna yawan godiya ana helin ana ce ni mu aikin mu muke yi shine amfanin wannan hukumar shine dalilin da yasa aka kawo mu nan gurin ake biyan mu albashi ake kula da mu kamar ni ana bani tsaro ana yin abubuwa to haka aiki ne dole mu yi wa al'umma aikin su babu dalilin da zai samu zo nan mu zauna kuma muna kallon abubuwa kuma mun san cewa muna da ruwa da tsakin da za mu iya yi mu kawo yara mu kafi ke shi wannan shine saboda haka wanda yake da information kofin mu a take wannan hanyoyin da ake samun mu a buɗe muke kuma za mu karɓa kuma muna jin daɗi kuma kowa ya gamsu cewa yau a Kano in dai ka ba da information za a ga mun yi acting akan shi kire wato eh, dai da yanzu na san ana ne na lockdown kuma yadda ka faɗa wato um, aikin kuke yi kuma na san wato wani lockdown in ba zai hana ku ku ci gaba da aikin ku ba wato ban sani ba da akwai wata hanya wanda kuka yi maybe hotline ko wani hanya na online wanda mutane za su iya dinga wato neman ku saboda da mm, abin da zan iya sa su kawo min yanzu a gaya maka muna da lamba da muke bayarwa muna da hanyoyinmu muna da in fact muna da app ma da yanzu za mu dora shi a apple store wanda mm-hmm. za mu iya wanda za a iya downloading app store ko ake ah, cewa za a iya downloading din shi ta yanda in kira mm-hmm. shi public complaint and menene eh, muna da shi yanzu an yi design din shi wanda a wayar mutum ma zai iya ba mu hotuna zai iya mana recording zai iya mana surveillance mu samu hujjar mara za mu iya amfani da ita a kotu ba tare da ma mm-hmm. mun muna gurin ba akalla al'umma su taimaka wa aikin namu ya karfafa mm-hmm. to wato kafin mu karkare da akwai wani batu da ban sani ba ko an ankar da hukumar ku eh, na mutanen da suke amfani da whatsapp da social media don saboda su yaudurin mutane akan wai tallafi da gwamnati za ta bayar ka je ana cewa eh, ka buga namba kaza ko ka shiga link kaza za a baka tallafi na wanda gwamnati take wannan kuma abin yana ya kusan zan iya cewa ya zama ruwan dare yanzu a haka an dai mutum yana hawa online zai daga ganin irin wa'annan links din to da farko dai mutane su yi wa kansu adalci a wannan yanayi da ake na information age mutum zai zauna a guri guri comfortably yana inuwa zai dinga yada karya zai dinga zuwa yana yaudarar mutane mun sha sha a baya irin su ponzi scheme din nan za a ga mutane sun zo nan sun bace mana suna ta kuka amma kuma in kai tracing ma sai ga mutumin ma kila yana istanbul ko yana ingila ko yana wani guri amma ta nan yake ta yin abubuwan kuma da fara mutane miliyoyin guri so ni da jan hankalin da zan yi shine al'umma su guje wannan abubuwan akwai jami'an gwamnati da suke yin abubuwan nan kuma akwai ƙa'idoji da za a bi in ya kamata a bi a yi abin da ya kamata su saboda haka saboda haka ba ba ba ba daɗi ba ne ko kuma ba wani abu ne mai kyau ba kawai mutum dan an ce maka kawai kawo kaza za a yi maka kaza ko kuma yi kaza a yi maka haka mamaki ni karan kaina ina aiko mun a ce da ni a zo zan ba za a ban tallafi amma ya kamata al'umma su rinka yi wa kansu adalci babu dalilin da zai za kawai a kira ka a waya shikenan kuma mutane su je su submit wasu su rinka ba da account number din su wasu su rinka ba da bank details ni jan hankali da zamu gaskiya sai ka kiyaye mu abin da zamu yi dama an ce rigakafi an magani in abin ya faru to wani kuma abu ne aiki ka dora mana kuma aikin nan babu tabbacin cewar za a samu nasara za a iya samu muna samun nasara kashi 80 bisa ɗari na kashi cikin da muke hmm. amma kuma ba lallai bane sannan kuma an samu nasara ma an wahala wahala ta wahala al'umma sun wahala mu kuma da muke aikin irin wannan ba wai lallai nan gidan kaɗai ba har aza agency kuma za ga cewa mun wahala su ma sun wahala to ranka ya daɗe eh, muna godiya sosai da bamu lokacinka da kai mun san wato kana da busy schedule amma dai ka ware mana lokaci ka tattauna da mu kuma wato batun application ɗinka da hanyoyin da mutane su same ka a duk lokacin da kuka shirya eh, mu kofa mu a buɗe take za mu so ku turo mana don saboda mu taimaka mu tallata al'umma su ma su samu daman eh, su samu daman wato karuwa da wannan abin mu dai daga nan murari 24 ba wanda za mu ce sai godiya cikin teku godiya cikin sararin samaniya kamar na faɗa ku dai aiki ba muke muna godiya kuma da yabawar da ake ba ko ba komai za mu samu kwarin gwiwa ci gaba da abin da muke kila da zaki ake ba za mu ji daɗi ba gode kuma da goyon bayan da al'umma suke ba mhm. da fatan kuma nan gaba an dai aka ƙara samun wani butu eh, ko da mu ba nema ba an dai kana ganin wato al'umma za su mora wato za mu so eh, a sanar da mu don saboda mu ƙara tattaunawa saboda mutane su ƙaru don masha Allah ba wani abu insha Allah mhm. a sharuwa lafiya cry news news news he's ready. I've been I've been he's ready, he's ready. I've been cheap, I've he's ready. <laughs> you already know. Mic check, one, two, one, two. The Safi Makeda mic, one, two, one, two. Big shout out to radio stations at Chikingari. I do all mu a yola ne sandare. Hausa hip hop na da zaki kamar rake. Mu muke ta sa su santi a share I Shout out to Kefas and my homie Nexus. I love the way you smile, can you please say? Muna ta ba good, good, I a cikin sa a gangare Homies are so broke so they suna ta shan gari From Zoo Road to Sabangari, gari a cikin gari I break your heart, come on, hearts kaman asibitin kashi Da na ce zan bar rap him da faɗakarwa Al'umma kuka suke ta yi a duk gari Kai, sorry, we're wani ne na gari Wai Ricky Ultra ya shigo gari Sunana suke kira a can gari hawa zuwa ka buga cikin gari yanzu mu muke da flyovers a duk gari a ci burasa ko ina ka je a digari? matasa duk sun jinjina cikin gari san ba za su gane ba ina mazan suke gayun arewa suna da zafafa yan matan arewa su ne zafafa ga gwada ga murmushi ga addini ga kyau ga tarbiyya da farin jini a tafa musu domin su ne a dangari to shout out sarkin Kano ɗan cikin gari Allah ya ja zamanin ka ya ƙara lafiya Allah ya ba mu zama lafiya a duk gari masarautan arewa na gaishe ku yan kasuwa kuma na gaishe ku kai wani ne na gari wani ki ya shigo gari sunana suke kira a kofofi cikin gari kofofi sha biyar muke da su a cikin gari eh. turawa zuwa suke domin su gan su a gari amma wasu rusa mana katanga suke a gari kofar nasarawa ake tako da nasara kishiyarta kuma ga ta nan sabuwa a gaishe min da inna a dan agundi alhaji na isa ko zaka Iya kwano a gado mai gaya lyrics a baki na zuba take kamar famfo Hater sun durkusa har da duka wuya wane mutum ka buga fiɗe su da kasan kali mu kai su waika wanke su zamu yi da ruwa mu kai su da wanau a yi ciniki su har wambai akwai wani mai wanke hula a can bazukan idan na karbi hulan na saka da sabon sakalma gangara zan yi zuwa kofar mata domin na rufe kofa